بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتن بسنته إلى يوم الدين بانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسات السادة وأن السافية تأثبر شدق رمضان شكرا ندبو العيد الدريه da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na wani abubakar siddiq da ke cikin garin lafiya kuma inda muke karatun littafin sifatu somin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar a wannan littafi mun tsaya a bayani akan suhur eh, an yi magana akan falalansa da lokacinsa da kuma eh, falalan jinkirta shi sai abu na hudu shine hukumu hukuncin suhur suka ce lalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara man arada sauna da bi an saboda wannan abin da muka ambata na falalar suhur ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni umarni mai ƙarfi madu wanda yake nufin azumi cewa ya yi suho faƙala ta yi ce man arada an yaso mafalaita sahar da shai duk wanda yake nufin yin azumi to ya yi da wani abu kamar yadda ya zo cikin littafin ibn abi da ahmad da abu ya'la da albazza akwai wani sharik wanda yake da'ifi ne cikin hadisan eh, dai yana da wani shahidi murtali daga sa'id ibn mansur a cikin sunan ɗansa da yake cewa ta saharu wa lau bi ku yi sahur ko da da loma dai ne kamar da ibn hajar ya fara fitar sannan yana da wani ah, shahidi kuma ah, wanda ya zo za mu ambace shi nan gaba kaɗan wa النبي عليه الصلاة والسلام أنا شوى تسحر فإن في السحور بركة ويسحور سبود أشكهم أبنشن سحور أقوي البركة أنا هديش البخاري ده مسلم سكروي تشي دقاء ثم بيّن قيمة السحور بالنسبة لأمته نعم بيا بيّن قيمة السحور دم على الأمة فقال تيشي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر بنشن أزن ومد أزن أهل الكتاب shine cin abincin sahur wannan mun faɗe shi a baya wani ha sallallahu alaihi wasallama an tarki kuma annabi ya hana mutum ya yin sahur haka kawai faƙala as-sahuru aklatu baraka abincin sahur abinci ne mai albarka fala tad'uhu dan haka karku bashi walau an yazra ahadukum zar'atan mimma ko da ɗayan ku zai kwamfaɗi ko ya kurɓi kurɓa ɗaya ne na ruwa fa inna Allah azza wa jalla wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al saboda Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna yabawa masu sahur wannan hadisan ibn abi shayba da ahmad suka rawaito shi daga abu sa'id al-khudri ta hanyoyi guda uku wanda suke karfafa juna wa qala sallallahu alaihi wa sallam har yanzu annabi alaihi salatu wassalam ya ce ta saharu walau bi zar'atin min ma ku yi sahur ko da da kurba ne na ruwa wannan shi muka ce hadisin da yake karfafa wancan shi kuma abu ya ala ya rawaito shi daga anas shi ma akwai ɗan rauni kaɗan a cikinsa amma akwai wani hadisi da yake masa shaida wajen ibn hibban sai zanto hadisi mai hasan kulna su mawallafan suka ce ونرى أن الأمر النبي النبوي هنا مؤكد توكيدا حثيثا زام قتشوا وأن أمرني ده النبي عليه الصلاة والسلام أي أمرنيني وديكي كقرفة كما قرفة فاوان wato abu ne da annabi ya dage a kai min salatati wujuh ta hanyoyi guda uku na farko al'amru bihi ya umarni da shi na biyu annahu shi'aru siyamil muslimin wal fasilu bayna siyamihim wa cewa shine alamar azumin musulmi da kuma abin da ke bambanta tsakanin azuminsu da azumin waninsu na uku annahyu an tarki annabi biya hana a bar yin suho wa hadhihi qara'in cewa waɗannan alamu ne masu ƙarfi wa dala'ilu jaliya kuma dalilai ne waɗanda suke a bayyane da suke eh, bayar da ƙarfi ma wannan ɗan suka ce wa ma'a zalika kullihi amma duk da waɗannan gaba ɗaya faqad naqala al-hafiz hajar fi fath al الإجماع على ندبه واستحبابه والله أعلم ابن حجر الأسقلاني أشكي فتح الباري يا حكيته إجماع ما لمي أسكي وصهور دين مندوبي ني wato mustahabbi ne abu ne wadda ake son sa ba malamin da yace wajibi ne eh to ya zai zama wajibi bayan mun faɗa mana cewa Annabi alaihi salatu wassalam yakan yi wisal yakan hada azumi wani lokacin kwana biyu uku bai sha ruwa ba har waɗansu daga cikin sahabbai suka sun su yi koyi da shi yace musu a'a ba ba umarce ku da wannan ba suka ce ai kana ya rasulullah yace ni ba irin ku nake ba suka nace sai su to bismillah akai kwana ɗaya akai biyu akai uku za a yi na hudu sai aka ga wata sai annabi ya ce kash da ba a ga wata ba da na zarce da ku ku gane bambanci na da ku so kaga kenan har an yi abin nan inda wajibi ne annaba ai ba zai saba abin da yake wajibi ba don haka wannan kada ya isa eh, ya nuna cewa duk waɗannan umarni da ake yi ɗan ana nuna mana mahimmancinsa ne ba wai wajibi ba ne baya cikin wajibai na wato ainihin azumi sai abu na gaba ma ya jibo alassa'i mai tarku abinda yake wajaba mai azumi ya bari i'lam ayyuhal muwaffaqu li ta'ati jalla sha'an ka sani ya kai wanda aka yi masa dace da biyayyan mahaliccinsa madaukaki mai girma anna cewa mai azumi huwa alladhi samat jawarihuhu 'anil asam mai azumi na haƙiƙa ne shine wanda gabansa suka kame daga aikata sabo wa lisanuhu 'anil kadhib wal fuhsh wa qawli zur harshen sama ma ya kame daga ƙarya da mummunan zance da faɗin zur da bayar da shaidan zur wa batnuhu an sharabi wa ta'am sannan cikinsu shi ma ya kame daga ci da sha wa farjuhu an rafath sannan gabansa ya kame daga saduwa fa in takallam in har zai yi magana lam ya takallam bima yajrahu ba zai yi magana da abin da zai ƙwarzana masa azumansa ba wa in fa'ala lam yaf'al ma yusidu sawmahu in zai aiki ba zai aikata abin da zai ata masa azuminsa ba fa ya kurju kalamuhu tayyiban sai maganansa ya fito mai daɗi wa amaluhu salihan aikinsa ma ya zanto nagartacce هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب shahwa. wannan shine hakikanin azumi da aka shar'anta ba kawai kamewa daga abinci da abin sha da sha'awa ba fasawmu sawmul jawarih anil asam hakikanin azumi shine kamewan gabbai daga sabo wa sawmul batni an at-ta'am wash-sharab da kamewan ciki daga ci da sha fa kama anna at-ta'ama wash-sharab yufsidu kamar yadda ci da sha na bata azumi fa hakadha al-asamu taqta'u thawabahu to haka zunubai suke yanke ladan azumi wa tufsidu samaratahu suna kuma bata amfaninsa ko albarkarsa فتسيره بمنزلة من لم يصم سيتا ما يرد mayar da wanda yake yin sabo din وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق وصالحها كما النبي صلى الله عليه وسلم يا فريت رد مسلمي أزمي شوا يا ستنتو da manya-manyan ɗabi'u da kyawawan ɗabi'u wa yabta'id 'anil fuhsh wat tafahush wal bada'ati kuma ya nisaci alfahasha ya nisaci maganan banza ya nisaci batsa ya nisaci kaushi cikin zance ko mu'amala wa hadhihi al umuru as waɗannan munanan abubuwa wa in kana al ma'amuran ma'muran bil 'anha duk da cewa musulmi dama an umarce shi da ne sace su wa biha ya kuma guje su fi kullu ayyam a dukkanin ranaku fa inna nahya ashaddu asna'a ta'liyati faridati siyam to wannan hanin ya fi tsanani a yayin da yake aiwatar da farillan azumi fa yajibu 'ala al-muslim as-sa'im dan haka ya wajaba akan musulmi mai azumi an yabta'ida 'an hadhihi al-a'mal allati tajrahu sawma yani sace waɗannan ayyuka waɗanda suke yin ƙwarzani ma wato azumansa hatta yin tafi a bishiyam saboda ya amfanu da azumansa wa ta hasuru lahu takwa Allah ke zakara Allah kuma ya samu takwar da Allah ya ambata ko ya ambace ta cikin faɗinsa ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة عند سكي إيماني أن وجبت مكو أزمي kamar yadda aka azabta aka wajabta ma magabatan ku ne la'allakum tattaqun saboda ku samu taqwa li'anna as-siyama waslatun ila at-taqwa domin azumi hanya ce zuwa ga taqwa إذ يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي saboda yana kawar da rai daga dayawa daga cikin abin da take tsinkayarsa ko take sha'awarsa na wato ainihin sabo da kaulihi sallallahu alaihi sallam. saboda annabi alaihi salatu wassalam yana cewa as-sawmu janna azmi garkuwa ne faqad ka an bayyana zalika fi babi fada'il as-siyam kuma ya gabata mun yi bayanin wannan a baban falalan azmi wa haka akhi al-muslim hadhihi al-af'al al-qabiha التي لا بد أن تعرفها لتنكرها ولا تقع فيها ya kai dan uwana musulmi ga waɗannan munanan ayyuka zai ambaci kaɗan daga su. allati labudda an ta'rifaha wadda babu makawa lallai kai ƙoƙari ka san su litun ha domin ka kyamace su wala ta kafiha kar ka fada cikin su walillahi darul qa'il madalla da fadin mai fadan cewa عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه na san sharri ne ba dan sharri ba sai dai domin in guje shi duk wanda ko bai san alheri ta yadda zai bambanta shi daga sharri ba yana iya fada cikin sharri din ga sunan abu na farko yace qaulu zur qarya annabi hurairah radiyallahu an abu hurayra Allah shi kara masa yarda ya rawaito qala yace qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi azza wa jalla hajatun an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar ƙarya ba da aiki da ƙarya shine zur wanda bai bar ƙarya da aiki da ƙarya ba to Allah baya buƙatan ya bar abincinsa ko ya bar abincinsa. shansa ma'ana kaga ba lada kenan wannan Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi na biyu allahu wa wato eh, yasashen magana da yasashen aiki aikin banza sannan da abin da ya shafi Eh, iskanci saduwa ko magana na batsa ko kuma aiki na batsa an abi hurairu ta an ya zo daga abu huraira Allah shi kara yadda a gare shi kala ya ce kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa siyamu min al-akli wa sharab azumi ba shine kawai mutum ya kame daga ci da sha ba kadai inna masiyamu min al-lagwi war rafaf a a cikakken azumi har ma kamewa ne daga duk wani abu wanda yake na banza Haka nan, zance na batsa ko aiki na batsa fa in sabbaka ahadun idan wani ya zage ka daga shi ma abun banza ne aw jahila alayka ko ya maka jahilci ya ma'ana ya maka wauta fa qul ka ce da shi inni sa'im inni sa'im ni mai azumi ni mai azumi ne kada ka mayar masa kada ka biye masa wannan hadisin ibnu kuzaima da al-hakim suka rawaito shi da sanadi ingantacce لهذا جاء الوعيد الشديد من sallallahu alaihi wa sallam, liman لمن يفعل هذه المساوئ shi yasa narko mai tsanani wato gargadi na azaba yazo daga annabi sallallahu alaihi sallam, ga duk wanda yake irin waɗannan munanan ayyuka fa qala as-sadiq al-masduq sai mai gaskiya abin gaskatawa alladhi la an 'anil hawa wanda bai furci basa san rai sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal da yawa ne daga cikin masu azumi wadda ladansu ko rabonsu cikin azumin nasu shine kawai zama da yunwa da kishi wato suna yin abubuwa irin waɗannan munana wanda suke tafiyar musu da lada hadisin yana cikin eh, ibn majah hakanan da darimi da ahmad da bai haƙi ذلك آه، سعيد المقبوري ذلك أبو هريرة كما سنة دين سعيد الشيء وسبب ذلك من دي ثابت الزي أبو بلا نبا أبو دا أن, أن من يفعل ذلك لم يسقى حقيقة الصيام من دي أذني كمين أسابهم الله تقول الله دي سهم شي حقيقة الأزمي التي أمرنا الله بها فتعلم أنه تذكر كي من أغمري لإتباع فيعاقبه الله على ذلك بحرمانه من الأجر والثواب لألا نسأ قوبة بسوانا ta haramta masa lada na wato ainihin aikin da kuma sakamako min ajli zalika saboda wannan ne ma farraqa ahlul ilmi min salafina salih ma abota ilmi daga cikin magabatan na kwarai suka bambanta baina an yakuna nahyu li ma'nan yahtassu bil ibadati fa yubtiluha tsakanin hana wani abu ya zanto saboda wata ma'ana ce wacce take banci ibada sai ta bata ta yanzu in an ce maka kar ka yi wani abu wanda yake da alaka da azumi idan ka yi sai bata maka azumi wa baina Allah ya kona mukhtassan biha ko kuma a ce ma kar ka yi wani abu amma wannan abun bai kanci azumi ba Idan su sauran sabo to waɗannan fala tubtiluha ba sa bata maka azumin a ce a ce za ka amma sai su raba ka da ladan azumi to Allah ya kyashe mu إسلام آه، أعلم إن شاء الله أقول شيء من أوراد عند المخطأ آه يعني. الله أعلم نقول في الباب شيء عليك السلام نعم